Yayin da shekara ta 2023 ke ƙara matsowa lokacin da ake sa ran gudanar da zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa, 'yan majalisu da gwamnoni a Najeriya, matasa sun fara kaɗa gangar gangamin karɓar mulki daga hannun dattawa. A wani ƙasaitaccen taron da aka gudanar a Jos Fadar Jihar Filato don fargar da matasa muhimmancin haɗin kai don ganin matasa sun karɓi madafun mulki. Matasan suka ce suna da lakanin magance matsalolin da Najeriya ke fuskanta har in sun karɓi mulki daga hannun waɗanda suka suka ci nasu suka ci na 'ya'yansu suke kuma cin zamanin jikokinsu. Sunana Honorable Nasir Muhammad. muna so mu gaya wa duniya cewa mun shirya mu kwaci mulki a hannun waɗannan tsofaffin muna nuna wa matasa cewa dole ne mu ɗauko mutum da yake da structure da yake da tausayin mu da yake da taimako akan al'amuran matasa mu tafi da shi sunana sa'idu babboi duk ci gaban da aka samu a najeriya matasa suka yi shi lokacin da shugaba buhari ya hau mulkin najeriya a soja duk shekaransa arba'in ko da biyu ne ko da uku general yakubu gawan wanda ya haɗa kan ƙasar nan ya jagoranci ya kai basasa nawa ne shekarunsa talatin da biyu ne ko da nawa duk ci gaban kuma da aka samu su suka kawo a nan ci gaban din wanda yanzu muna so a yi maintaining wannan ci gaba din ma ya gagara sunana jennifer z adams matasan najeriya sun shirya sosai domin sun experience wahala ko mace ma a gidan tana da aiki ba ruwanta da gulma to da samtin in matasa yana da abun yi ba da zai kai shiga fada da sace-sace da sauransu su ma mata suka ce za su mara wa 'ya'yansu baya don samun warakawa mata da matasan najeriya sunana aisha tehuza idris ina zaune a yan shanu don dukkanmu najeriya dukkanmu ɗaya ne amma yanzu abubuwa da ake wariya da wannan ya kawo mana tashi hankali to muna so unit su karbi abin da karfinsu domin mu samu ci gaba sunana hajiyar fatu ibrahim daga gangare mu mun riga mun sake da cewa in allah ya sa da ta suka hau da mu da ƴaƴanmu duka za mu samu sauki sai yanzu ya zama na rabu mu gaba ɗaya mata mun zama widows kashe mana mazan ake ta ana barin mu da yaran to don haka kin ga babu wani abu da za mu ce muna da hope yanzu akan su babu saboda sun faɗa ba mu gani ba sun faɗa ba mu gani ba da haka muna ganin yanzu inda Allah zai samu sami yadda muke so a canja ba matasan su yi mu gani sunana Amina Abdullahi woman leader na sarkin Arab na APC siyasan ya zama sai mai uban gida da shi ake yi canjin da muke nema mu a ba matashi mai jini a jika tunda akwai matasan mu yawanci yan goyin da suke yan keke na yawancin su akwai masu masters har hnd akwai masu shi amma ba su da gurbin wanan da zai kai su inda za su samu aikin yi shi yasa abin yake ta gurɓacewa to sai dai a gefe guda dattawan na cewa shawarwarin manya na da muhimmanci a siyasance da harkokin gudanar da mulki Hajiya Hauwan Lori da ta yi kusan shekaru arba'in ana damawa da ita a harkokin siyasa. Ta ce an samu ci gaba a wasu bangarori. Yanzu shugabannin da suke kan gaba sai a ɗebo yara masu buɗaɗɗen ido. To dakan jiya ya ki tsami. Da tsohon zuma ake magani. kin ga idan ba mu ɗin nan aka nemo ba ba za a samu masalahan wani abun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.